na zo nan domin in gabatar da kaina a matsayin wanda yake mai neman da yarda Allah in karbi fom na takara na gwamnan jihar Sokoto. Wasu masu hasashe suna ganin ya kamata a je inda aka fito a yi magana takarar shugaban kasa wasu musamman mutanen jihar sokoto suna ganin ya dace mu dawo mu ci gaba da yin hidima ga al'ummar jihar sokoto a mataki na gwamnan jihar sokoto kakakin majalisar wakilai aminu waziri tambuwal kenan sa'ad da ya karbi takardun cikewar neman tsayawa takarar gwamnan jihar sokoto a karkashin jam'iyyar apc wannan lamari dai ya kawar da raɗe-raɗen da ake bazawa na rashin sanin alƙiblar kakakin majalisar wanda a 'yan kwanakin baya ya karbi takardun neman tsayawa takarar shugaban ƙasa to ko me yasa ya yanke shawarar tsayawa takarar gwamna a maimakon shugaban ƙasa tambayar kenan da na yi wa aminu waziri tambuwal jim kaɗan bayan karɓar takardun a sakatariyar jam'iyyar apc a jihar sokoto kamar yadda faɗa na shawara da shugabanni na ƙasa shugabanni na jam'iyya sauran jama'a musamman jihar sokoto akan cewa dawowa akan wannan matsayar insha Allahu shine ala shi yasa ne yake wannan hukunci to sai dai da yake jawabi shugaban jam'iyyar apc na jihar sokoto alhaji bala hassan abubakar na uku ya yi jirwaye mai kamar wanka wanda ya sa wasu jama'a tsammanin ko jam'iyyar ta apc ta yi matsaya ne akan aminu waziri a zaman dan takararta na gwamna wannan ne ya sa na tuntubi sakataren watsa labarai na jam'iyyar a jihar sokoto sidi aliyu lamido domin warware bakin zarin. mai girma caman ba yana nuhin an ƙare zaben fidda gwani na jam'iyya ba amma yana nuhin zaben da Allah ya wa Aminu Waziri Tambuwal na tsayawa takarar shugaban kasa ko na tsaya takarar gwamna to Allah ya zaɓa mishi takarar gwamna don haka ya zo saya fom ɗin takarar gwamna da kanshi domin in baka mance ba kwanan baya hirar da muka yi da kai mun yi magana ne akan fom ɗin da 'yan majalisa 'yan uwan shi suka dibi cancanta shi da shi kasance dan takarar shugaban kasa suka je suka sayo mishi suka kawo mishi gida amma mutane da dama bisa wannan kalamin suna ɗaukan cewa tamkar ita jam'iyyar APC kenan ta yi matsaya akan Aminu Waziri Tambuwal a matsayin dan takarar gwamnati na jihar Sokoto eh, AI gaugawa ce kawai 'yan jarida ke yi durar da jam'iyyar APC ta yi matsaya kan dan takara kowane ne ko na takarar majalisar jiha ne ko na sanata ko na gwamna ran nan 'yan jarida za ku riga kowa ji. ko baya ga aminu waziri tambuwal dai akwai wasu 'yan takara kusan biyu zuwa uku da suka karbi takardun na tsayawa takarar gwamnan jihar ta sokoto a jam'iyyar ta apc murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Najeriya. Birnin gashi ne cibiyar Najeriya, shi ne imamin baladi Sudaniya, jirgi na annabi Nuhu na haka Nijiya, shi shefo ya auna gaba ne aniyar gina garin gada da suna Sokoto, kofa takwas aljannan mallan ya faɗi, haka ko garin gana shehu shi kuma ba daɗi. don haka munan azuma saura maɗi zancen hakika na da kaji ina faɗi malam junaidu ya ce waziri na sakwato